A wannan shekara dai, jihar Benue ta fi kowace jiha a Najeriya fuskantar ja'ibar ambaliyar ruwa al'amarin da ya raba dubban dubatan mutane daga gidajensu baya ga hasarar dukiya da rayuka. Ma'aikatar ruwa ta tarayyar Najeriya ta tura ƙwararru jihar ta Benue don gano musababin faruwar hakan. Na tambayi ministan albarkatun ruwa na Najeriya injiniya Suleiman Hussaini Adamu ko me suka binciko? Na tura ma'aikata ƙwararru daga ma'aikata sun je sun yi bincike sun da cewa wato shekaru dubunnai da suka wuce kogin benue ya canja hanya to inda ya canja hanyar nan yana cikin garin makurdi yanzu abu ne ya faru wanda can tun da shekaru aru aru ba wanda zai iya cewa ga abin sai zo ya kasance mutane sun zo sun yi gine-gine akan wannan wuri sha'anin ubangiji da sha'anin yadda yanayi yake saboda canjin yanayi aka samu ruwa da yawa dama ita wannan hanyar ruwan maimakon da kogin yana shiga ta nan wurin sai zamana ta zama hanyar da ruwa yake gangarwa daga cikin garin kuɗi yana shiga kogin benue to gine-ginen nan da suka yi sun hana hanyar ruwa da ruwa zai fita ya shiga kogin benue shine ka wani al'amari a yadda kwararri suka nuna mana kwararre kan muhalli ibrahim musa ya dora alhakin samun yawan ambaliyar ruwa akan jama'a da gwamnatocin jihohi to laifin jama'a shine suna gini akan magudanan ruwa suna amfani da leda da shara suna zuba a magudanan ruwan da hukuma ta gina sannan kuma ita hukumar muhalli ko especially wanda ake kira ecological fund kudaden da ake ba jihohi ba sa sawa domin kare wannan muhallin sannan kuma hukumomin duba muhalli na jihohi ba sa aikin su yadda ya kamata. To a halin yanzu ko menene abin yi? Tambayar kenan da na sake wa ministan ruwan Najeriya injiniya Suleiman Adamu. Namu abin da zamu yi na farko duk shekara muna ba da gargadi. Muna muna aune aune eh, akwai hukuma ta a karkashin ma'aikata take aune aune duk shekara za ta fito ta ce to jiha kaza da kaza daya biyu uku a yi tattali cewa za a iya samun ambaliyar ruwa a kiyasi da aka yi to mun yi wannan sauran abu gaskiya magana ya rage ga jihohin nan lokacin da aka samu ambaliya a nan eh, a sileja na yi magana a kan cewa hukumomin jiha da ƙananan hukumomi da su kansu jama'a na unguwa mutanen unguwa akwai hanyoyi gudanar ruwa ku ɗauki asabar guda ku yashi yadda ruwa in ya zo zai wuce na biyu har yanzu kasan ƙasar nan akwai mutane da ba sa bin doka da oda akwai ka'idoji na gini a garuruwa saboda akwai tsare-tsaren birane ba abin ka'idojin nan ba abin wannan doka saboda haka mutane suna zuwa suna gidaje a kan hanyar ruwa a kan gudanar ruwa to ya za a yi ruwa ya zo yana so ya wuce bai nemi hanyar da zai wuce ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria